بسم الله الرحمن الرحيم والآكبة للمتقين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه wa ta da bi hadihi saka bi hi ila din. amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau 29 ga watan safar hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam biyu wanda yayi daidai da sha bakwai ga watan oktoba shekara ta 2020 muna cikin karatun littafin umdatul ahkam littafin da ya tattaro a hadisul ahkam hadisan da ke maganganu akan matsaloli na fikihu matsaloli na hukunce-hukuncen ibada wato shi wannan littafi umda ya tattaro hadisai na Bukhari da Muslim wanda su ne mafi ingancin littafi bayan Alƙur'ani mai girma a wajen ahalus sunna wal jama'a yau za mu tashi hadisi na talatin da tara wanda yake magana kan haila bismillahir rahmanir rahim babul haid babun haila an aisha radiyallahu anha anna fatimata bint abi hubaysh sa'alat an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam fa qalat eh wato an karbo daga aisha radiyallahu anha cewa lalle fatimatu bintu abi hubaish ta tambayi manzo sallallahu alaihi wasallam sai ta ce eh, inni ustahazu ta ce ya rasulullah lalle ni fa ina yin jinin ciwo bala atwa eh ta kawo shi akan mabaniul majhul hmm. lalle ni ina yin jinin ciwo amma tana nufin wato ni kaman an sanya min jinin ciwo amma tana nufin tana yin jinin ciwo sai ce fala atuhur ba na samun tsarki kenan ma'anan ba ta samun tsarki ita kullum tana cikin jinin jini ne ita na'am a fa'adahu sala shin zan bar sallah tunda kullum ina cikin jini zan daina yin sallah ne ya rasulullah fa qala la sai annabi ya ce a'a a inna zalika irqum lalle wannan wani jijiya ne yayi rauni a jikinki walakin ba haila bane na'am walakin da'i sala jini wanda yake zuba ko da yaushe baya tsayawa to wannan ba haila bane wani jijiya ne yayi rauni a jikinki ba haila bane sai dai ki bar sallah qadara ayyamin lati kunti tahila fihi qadara ayyamin lati kunti tahidina fihi fiha ki bar sallah gurgudan kwanakin da kunti tahidina fiha ki kasance kina haila a cikin su an gane wannan ki bar sallah gurgudan kwanakin da kika kasance kina yin haila a cikinsu idan kin kasance kina yin haila da kwana shida-shida a wata to sai ya zama to yanzu al'adan ya zarce kwana shida to kawai ki tsaya kan al'adanki kada ki wuce al'adanki an gane wannan ko shine ma'ana walakin da'i salata qadar al-ayyami allati kunti tahibina fiha sai dai cewa ki bar sallah gwargwadon kwanakin da ka kasance kina yin al'ada a cikinsu summa summa tasli wa salli sannan sai ki wanka ki sallah idan jinin ya zarce bai tsaya ba ki ɗauka jinin istihada ne ki wanka ki sallah abinki ina fatan gane wannan wannan wanka an yi shi ne saboda daukewan jinin haila da kuma shiga cikin jinin biki shi jinin biki ba do'a shi jinin ciwo ba dole bane a yi masa wanka na'am wa fi riwayatin a cikin wata riwaya wa laysat bil haidha ba fa haila bane hmm. fa idza aqbalat aqbalat al haid fa idan haila ya fuskanto ki bar sallah kina gane cewa wannan haila ne ki bar sallah fa idza zahaba qadaruha faghsili an idan gurgurdan hailan ya tafi ki wanke jinin a gare ki ki sallah kaga idan mun duba wannan za mu ga hadisin yana nuna mata cewa kawai idan haila ya fuskanto yaya za ta yi ta gane haila ya fuskanto za ta yi amfani ne da menene da al'adanta ana kiran wannan al'ada alhasa al'ada keɓantacce wato al'adan da yake banta da ita wannan matar kowace mace tana da al'adanta ita wannan mata a faɗi matubintu bintu abi ubai wato ta daɗe tana al'ada ta saba yin al'ada misalin a ce ta saba yin al'ada kwana biyar biyar duk ta jaraba shi ba so ɗaya ba ba so biyu ba ta daɗe tana yin wannan al'adan kwana biyar biyar kawai rannan sai wani jini ya zo mata wanda jinin nan baya tsayawa kullum zuba yake yi to yanzu za ta bar sallah kenan har abada ko za ta yi sallah shi annabi ya ce ki duba kwanaki ki na da ai da kin san kwanakin da kike yi da kina kwanaki nawa ne mu dauka kwana biyar da tana kwana biyar ne to kawai ta dauka kowane wata za ta yi kwana nawa ta yi kwana biyar jinin da ke zuba bayan sa jinin ciwo ne ta yi wanka ta yi sallah ba abin ta kawai ina ba san gane wannan wannan shine fatawa wanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya baiwa wannan baiwa Allah wannan ya nuna mana zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam mata suna zuwa wajen manzan Allah ta tambaye shi fatawa ya halitta mace ta je wajen malami namiji ta nemi fatawar shi addini amma da sharaɗin ta kiyaye dokokin musulunci a wajen neman wannan fatawa shi ma malamin nan ya kiyaye dokokin musulunci a wajen saurarenta to anan da ya halatta to idan muka duba wannan hadisi da kyau yana magana ne akan haila shi kuma haila yana da ma'anansa na luga yana da ma'anansa na irtila ma'anan shi na luga larabawa suna cewa hadatil mar'a hadatil mar'a tahidu haidan ko hadatil mar'a tahidu mahidan a gano wannan ko mace ta yi haila tana yin haila gayan haila fahiya ha'idun ita mai haila ce idan ya zama zamanto jininta na gudana an gane wannan ai. to kila wani ce to ai ba sanya ta'un marbuda ba an ce ha'idun ba ce ha'idatun ba ya kamata ne ya ce fahiya ha'idatun tunda mace ce to ya ce fahiya ha'idun to a ka'ida su malaman luga suna cewa idan lafazi ya kasance yana yawo tsakanin namiji da mace shine ake bukatar a samu tamyizi kama a ce namiji swabir kamar haƙuri ana samun namiji mai haƙuri mace ma mai mai haƙuri ranar sai a ce arrajulu swabir walmar'a aswabiratu arrajulu aswabir walmar'a swabiratu malami ba mai ilimi sai a ce rajulun alimun mar'a ba alimatun to amma in ya zama to lafazi ya kadaita ne ga mace kadai ba kamar abin da ya shafi haila mace kawai ke haila to ba a bukatar a sa ta umar buda kawai za ce ha ha'izun kamar daukar ciki mace kawai shi take daukar ciki za ce fahiyar hamilun ba za a ce hamilatun ba to amma idan kaga lafazi wanda ya kadaita da mace kaga an same ta umar buda to irin wannan ya zo ne ainihin wato ya zo ne sama'i ba kiyasi ba an gano wannan ko duk abin da yake banta da mace ta ga tawon a gare shi to sama'i ne ba kiyasi bane shi an gano wannan in ka ji an ce ha'idatan to sama'i ne an gano wannan ko to shi wannan haila din wato kwarara ne wato ma'anar ma'anar haila kwarara kwarara abu daga faɗin su hadal wadi idza sala ana cewa wannan kwari ya gudana ai yana yana gudu yana tsiyaya amma ga shari'a ba an ce wani jini ne na ɗabi'a wanda mace ke fitar da shi daga mahaifa ko wanda mahaifa ke fitar da shi wanda mace ta saba da shi ko ya saba da mace a cikin lokuta sanannu kuma asali game da haila alkur'ani da sunna da ijma'i sun tabbatar akwai haila amma ƙur'ani Allah ta'ala yana cewa wa yas'alunaka anil mahid qul huwa azan fa atazilun fil mahid wala takrabuhunna hatta yaqhurna fa idza tadaharna fa atuhunna min haythu amarakumullah inna allaha yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin magani mata suna tambayan ka game da al-mahid haila kul huwa hadan kace musu hailan nan wato cuta ne hailan nan najasa ne hailan nan kazanta ne shi ku nisanci mata a lokacin haila ku nisanci mata a wurin haila kada ku kusance su har sai sun yi tsarki saboda haka kaga nasu qur'ani ya tabbatar da akwai haila kuma ba a kusantar mace in tana al'ada sannan kuma dangane da hadisai akwai hadisai da dama da suka zo dangane da magana kan haila amma hadisan da suka shahara wanda a garin su ne duk wani fatawa na haila ke gewayawa duk wani fatawa na haila kusan yana gewayawa kan hadisai guda uku ne akwai hadisun fatimatu bintu abi hubaish shine wannan hadisin da muka karanta yanzu hadisun fatimatu bintu abi hubaish sannan na biyu akwai hadisun ummu habiba bintu jahash sannan na uku akwai hadisin hamnatu bintu jahash wa'annan hadisai guda uku ibn timiya ya ce duk wani magewaya na fatawa akan haila yana gewaya kan wayannan hadisai ne guda uku wanda insha Allah za mu karanta wayannan hadisai don mu ji abin da hadisan suka kunsa kuma malamai sun yi ijma'i akan haila da kuma hukunce-hukuncen haila a dunkule amma a rarrabe an samu saɓani a kai haila kuma yana da sunaye da yawa an gane ko wasu malamai sun ce yana da sunaye wajen guda goma amma wanda suka shahara akwai ainihin addaik akwai al-ikbar akwai al-isar akwai al-nifas akwai al-tams akwai al-haid suna da yawa dai sunayen na shi wannan al'amari to wannan shine abinda ya tabbata dangane da abinda ya shafi haila to wannan hadisi da makaranta na yau shine hadisin ainihin Fatima bintu Abi Ubaysh radiyallahu anha ita wannan baiwa Allah ta yi tambaya cewa inni ustahadu fala adhur lalle ni ina jinin ciwo bana yin tsarki afa adau salah shin zan bar sallah ne wannan ya nuna al'amari na addini idan mutum ya ganshi ba zai yanke hukunci da ka ba an gane wannan ko ya kamata kafin ya yanke hukunci kafin ya zartar da wani abu kan addini ya tambayi malamai kamar yadda mai ahalari ke cewa wala ya hillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya alama hukuman lahi baya halatta ga mutum ya aikata wani aiki har sai ya san hukuncin Allah a game da wannan abun in bai sani ba fa wa yas'alul ulama sai ya tambayi malamai wa yaktadi bil muttabi'in li sunnati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yayi koyi da malamai masu bin sunnan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kaga wannan ya nuna mana mas'ala na addini ya wuce wasa an gane addini ba ya masa karambani duk wani al'amari na addini da mutum bai gane ba Allah ta'ala ya ce fas'alu ahlaz zikr in kuntum la ta'lamun ku tambayi ma abota ilimi in ku kasance ba ku sani ba kaga wannan mata ta shiga cikin duhu ta san cewa jinin haila in yazo ba a yin sallah to gashi kuma wani jini ya zo mata jinin nan baya tsayawa shin wannan jinin da baya tsayawa yana da hukuncin jinin haila ne Ba ta yanke makanta hukunci ba da a ce wannan mata yar Najeriya ce da cewa za ta yi alhamdulillah yanzu an dauke min sallah ba ta bukatar ta tambayi manyan malamai sai dai kawai ta zauna ba ta yin sallah sai ta ce tana jini ne ai in ana jinin haila kaza to wannan mata da ta ga jini na ta zuwa kuma tana bukatar ta yi sallah sai ta yi tambaya sai annabi ya nuna mata akwai bambanci tsakanin jinin haila da jinin ciwo an gane wannan ko to shine manzo Allah kuma sai ya bata wata fatawa cewa a cewa wannan ba jinin haila ne wani jijiya ne ya rauni sai dai ki bar sallah gwargwadon kwanakin da kika saba yin al'ada a ciki to kaga wannan fatawa manzo sallallahu alaihi wasallam ya baiwa Fadimatu bintu Jahsh cewa ta tsaya gurgudan al'adanta to matan da ba ta da al'ada fa ya za ta yi in dai wannan shi kaɗai ne hadisin idan mace ta fara al'ada ba idan mace ta fara ba ta saba ba sai dai to akar maka lawu ni mace ce wanda kwanan nan na fara al'ada ban san yadda zan yi ba shin zaka ba ta fatawa da wannan hadisi na Fatima binta Abi Hubaysh kaga ba za ka ba ta fatawa da wannan hadisi na Fadima ba saboda hadisin Fadima yana magana mace ce wacce ta saba yi ah. ta dade tana yi ta san al'adanta amma idan ta saba fa ko kuma mace wacce ta san ainihin ta iya sanar tamyizi ma'ana ita za ce tana bambanta tsakanin kala da kuma irin wari na jinin haila da jinin ciwo ta san bambancin su ta san jinin haila ne ga irin kalan shi ga irin warin shi in jinin ciwo ne ga irin kalan shi ga irin warin shi to shin ita ya za ka yi ka ba ta fatawa ita an fahimci wannan ai saboda haka a nan wajen kaga shi ne malamai suka ce kamar yadda ibn taymiya ya ce hadisai guda uku ne an gano wani ko akwai hadisi wanda yake magana akan al'ada al khasa al'ada ke bantacce an gano wannan yi akwai hadisin da ke magana kan tamyizi cewa mace ta gane bambanci tsakanin jinin haila da jinin ciwo akwai hadisi wanda ke magana akan wato adatu galibin nisa al'adar galibin mata mafi yawan mata kwanaki nawa suke yi an gano wani ku to amma akwai na farko akwai hadisin aisha radiyallahu anha hadisin ummu habiba radiyallahu anha ummu habiba bintu jahsh an gane ku ita wannan baiwa Allah ta kai ƙara zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam ta kai ƙaran me, ta kai ƙaran jini cewa jini na zuba mata baya tsayawa sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce mata si kadara ma kana ta ba suke haiba tuki sun maktasili ki zauna gwargwadon yadda ki, ke tsare ki sannan sai ki wanka ki tsaya gwargwadon ainihin abin da haila ke tsare ki da ki wanka to ya kasance tana yin wanka a kowane sallah wannan hadisi ruwayan muslim ne a cikin ruwayan bukhari wata wadda ili kulli sala ki ringa yin alwala kowane sallah kenan jinin ciwo yana karya alwala kowane sallah sai an sake masa alwala an gane wannan ayi to kaga wannan wannan hadisi na umu habiba wato hadisi ne wanda yake magana akan menene akan cewa ta tsaya akan al'adar da yake banta da ita shine kamar irin wannan ke nago sannan na biyu akwai hadisin aisha har ila yau hadisin fatima bintu abi Ubaysh cewa ita ta kasance tana jinin ciwo tace ya rasulallah sai annabi ya ce mata inna damal haid damun aswad yu'raf lalle jinin haila jini ne baki wanda ana iya gane shi a gane a wata ruwaya yu'urif jinin yana da yana da wari akwai yu'urif ana iya gane shi mata suna gane jinin haila akwai kuma inna damal haid damul aswad yu'urif lalle jinin haila jini ne baki yana yin wari kaga annabi ya gaya mana hanyar gane haila baki ne kuma yana wari an gane sannan malamai suka ce kuma sannan yana da kauri sai ce fa'iza kana zalika fa amsiki ani sala idan wannan ya kasance to ki kame daga sallah kina ganin jini baki an gane mai wari mai kauri sannan likitoci suka ce jini mai daskarewa wasu likitoci wai in an bashi ba wuya ya daskare kamar yadda mai ke daskarewa to shi ma jinin haila baya dadewa sai ya daskare in kaga jini ya daɗe bai daskare ba to ba jinin haila ba ne an gane wannan ko jinin haila jini ne baki mai wari mai kauri sannan sun ce mai daskarewa an gane wannan ko to saboda haka idan wannan ya kasance ki kame daga sallah fa iza kana al idan ɗayan ne kuma fata wadda iwa salli ki alwala ki sallah wanne ne ɗayan idan jinin ciwo ne istihaza in jinin ciwo ne ki alwalan ki ki sallan ki wannan hadisi na ainihin Fatima bintu Abi Hubaysh Abu Dauda ya ruwaito shi da Nasa'i Ibn Hibban ya inganta shi da Hakim an gane ko wastar karahu Abu Hatim amma malamai sun mai raddi hadisin isnadin shi hasan ne ina ba san gane wannan to kaga wannan hadisi kun ga bamu gashi a cikin umda ba me yasa baya cikin umda saboda bai cika sharadi na bukhari da muslim ba shi umda hadisai ne kawai na bukhari da muslim to kawai wannan hadisi na fatima bintu abi ubay shine yake cikin umda ina ba ta gane wannan hadisin fatima bintu abi ubay shine yake cikin umda kawai yau to amma wannan hadisi na fatima bintu wannan hadisi da muka karanta ne yanzu cewa in ya kasance haka ki kame daga sallah in ɗayan ne ki alwala ki sallah shi abu dauda ne da nasa'i suka ruwaito shi a kan shi to kaga wannan hadisi yana nuna mana me shi wannan fatawa ana ba da shi ga wanne ne hmm? wannan hadisin inda ya ce inna damar haid damul aswad yuraf yawa ga mace mai tamyiz hmm. eh wancan hadisi na farko yana magana ne akan adatul khasa al'ada ke bantacce kowace mace tana da al'adanta sai ta yi aiki da al'adanta in kwana uku take yi duk wata ta saba da shi sai ya wuce ta tsaya kan al'adanta idan kuma ya zamanto ta san launin jinin haila ta san cewa eh, jinin haila ga irin kalan shi jini ne baki jini ne mai kauri jini ne mai wari sannan kuma jini ne mai daskarewa misali ta san da wannan an gane wani ko to in ta san da haka to sai ta yi aiki da tamyiz ta zama mayyiza da zaran ta ga jinin ya koma jajawar ta san jinin mai ta san jinin ciwo ne ta ga jinin ta san na baya wari bai da bai da bai da ainihin wari jinin ciwo ne ta ga jinin bai da kauri kawai gashi nan kawai ruwa ruwa haka eh ta ga jinin baya daskarewa an gane wani ko to za ta gane cewa wannan jinin ba jinin haila ba ne an gane wannan ko to in ya kasance ɗayan ta yi alwala ta yi sallah to wannan kenan ga mace mai tamyiz to akwai mace wacce ita ba ta saba yin wani al'ada ba ba ta da wani al'ada da ta saba yin shi sannan kuma ita ba mu mayyiza ba ce ita an gane wannan ko sai ta tambaye ka fatawa ta ce akar maka lawo gashi zan fara al'ada yanzu ba ni da tamyiz sannan kuma ni ban da wani al'ada na wake bantacce ce ziya zan yi sai ka yi amfani da abin da kira adatun nisa algaliba a gani shi wannan akwai hadisin hamnatu bintu jahash hamnatu bintu jahash A gani wannan ko ita wannan hamnatu bintu jahash yar uwa ce ga zainab bintu jahash kuma wa'annan a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam akwai mata wajen guda tara wanda sun shahara da wannan jini na istihada mata guda tara daga ciki akwai iyalan ita wannan baiwa Allah Hamdatu bint Jahsh wajen su uku duk jinin su gaba daya yi guda yi uku duka su gaba daya suna wannan jinin an gani sai aka fahimci kaman sun gada ne daga iyayensu sai wanda ce da wannan kenan ana iya gadan jinin ciwo kamar yadda ake gadon ciwon diabetes da wasu ciwuka misali da ciwon sikila saboda haka akwai mata guda tara wanda suke da wannan jini na istihada a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam imamu suyudi ya tsara mana wannan a cikin littafinsa Allah ya masa rahama yana cewa qaristu hizan fi zamanil mustafa tis'u nisa'in qarrawa har rawuya banatu jahashin saudatu wal fatima zainabu asma'u sahalatun wa badina yace hakika zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam mata sun yi jinin ciwo mata tara kadira wa har rawiyatu hakika masu ruwaya mai ruwaya ya ruwaito su akwai banatu jahash akwai ƴaƴan jahash ƴaƴan jahash nan su ne wa dawa akwai ummu habiba bintu jahash akwai hamnatu bintu jahash akwai zainab bintu jahash ita ce ainihin matar manzo sallallahu alaihi wasallam sai Sheikh Usaimin ya ce yana shakka shi yana ganin ruwayan da ya kawo cewa Zainab matar Annabi tana jinin ciwo shi yana ganin cewa bai inganta ba shi a wajen shi amma malamai da yawa sun ce ita ma tana jinin wannan ciwo na haza. kaga ƴaƴan jihar su uku nan gaba ɗaya suna yi sannan akwai saudatu akwai sauda bintu zam'a kenan ummul mu'minin ita ma tana yi sannan akwai fadima. Eh, ba fadima diyar manzo sallallahu alaihi wa sallam ba an gane wannan ko fadima bintu abi ubaysh ita karanta hadisin ta ko sannan akwai zainab ita ce zainab bintu jahsh akwai asma'u akwai sahala akwai badina su fadima bintu abi ubaish ummu habiba bintu jahsh hamnatu bintu jahsh zainab bintu jash sahalatu bintu sahal badinatu bintu gailan a saƙafi saudatu Ummul muminin akwai asma'u bintu marsad akwai zainab bintu abi salma wa'annan su ne mataye guda tara da malamai suka yi bayani cewa su ne matayen da suka yi jinin ciwo a zamanin manzon tsira sallallahu alaihi wasallam to ita wannan hamnatu bintu Jihar din ta ce kuntu ustahadu haidatan kathira shadida na kasance ina jinin ciwo jinin ciwo mai yawa ko mai tsanani sai na je wajen manzo sallallahu alaihi wasallam astafi ina neman fatawan shi sai ce ma hiya rakada min ash-shaytan wannan wani wani zunguri ne daga shaytan shaytan ne ya zunguri wani waje shaytan ne ya zunguri wani jijiya fata hayyazi satata ayyam ki haila sittata ayyamin kwana shidda aw sab'ata ayyam ko kwana bakwai summa tasili sa'annan sai ki wanka ki haila menene ki haila kwana shida ko kwana bakwai sa'annan ki bi yi wanka kawai sai annabi ya ce mata ta yi haila kwana shida ko kwana bakwai me yasa ya ce mata haka an ce ita wacce ta al'adanta an ce ta tsaya kan al'adanta shine wannan ada khasa ita kuma mumayyiza mai iya gane kalar jini ita kuma mai gane kalar jini an ce ta yi amfani da tamyizi an gane wani ko a sannan kuma sai zai wanne ne sai kuma ita wajen ke ba ta da tamyiz ba ta da ada khasa sai ta duba al'adar mataye mataye mafi yawan mata kwana nawa suke yi ya ce mafi yawan mata suka yi al'ada kwana shida ko kwana bakwai wannan shine mafi yawa shine mafi rinjaye sai ta yi amfani da shi an gano wannan to za ta zaba tsakanin guda biyun ne shi usaimin ya ce a'a hmm. wato za ta duba ne mata tsara rakinta kwana nawa suke mafi yawa a ce mata tsara rakinta suna yin kwana bakwai ne sai da tsaya kan kwana bakwai mata tsara rikin suna kwana shida ne sai da tsaya kwana nawa kwana shida wannan shine hadisin hamnatu bintu a ah, bintu jash an gano wannan ko to kaga wayannan hadisai su ne suka yi mana bayani duk wani duk wani hadisi na na haila yana kewaya tsakanin wayannan hadisai guda uku an gano wannan ko duk sauran al'amura da ake tattaunawa kan haila hadi ne na malamai ya kamata mutane su san da wannan an gane nan su ne abubuwa da suke faru'aru don dangane da haila sauran matsaloli a ce a ƙara kwana uku in al'adan in ya wuce al'ada hali ne na malamai za mu ji ƙarin bayani a kansu insha Allah subhanahu wata'ala na matan gano wannan to yanzu dai a takaice 'yan uwa sun fahimci wannan hadisi na muslim hadisin Fatima bintu Abi Hubaysh da ta tambayi annabi cewa ita tana yawan jinin ciwo ba ta yin tsarki ya ce mata wani jijiya ne ya rauni zunguri ne na shedan ki bar sallah gwargwadon kwanakin da kike al'ada a cikinsa kaga yana magana kan al'ada ne ke bantacce an gane to idan mace tana da al'ada ke bantacce ta tsaya akan al'adanta kada ta ketara wannan al'ada da take ta saba yin shi misali an gane wannan ko to saboda haka wannan kenan to dangane da da abin da ya shafi wato al'ada ya kamata mutane su gane wato ita shi abin da ya shafi wannan jini na haila ba shi kaɗai ba da yake fitowa daga ainihin mahaifa ko yake fitowa daga farjin mace akwai nau'i nau'i na jini guda uku da ke fitowa daga mahaifan mace wannan malamai sun yi tafagi a kansa na farko akwai jinin haila shine jini mai fitowa ta ɓangaren lafiya wannan ba jinin ciwo ba ne, jini ne na al'ada mace in ba ta yin shi ma za a ɗauka ba ta da lafiya ne an gane shi sa malamai suka kira shi addima'u at-tabi'iyya an gane ku? a sanan nabi akwai jini istihada shine jini mai fitowa ta bangaren rashin lafiya irin wannan mace in ta ganshi tana bukatar ta ga likita an gane wannan ku a saboda annabi ya ce innama zalika irqun wa laysa bil haida sannan akwai jinin nifas shine mai fitowa tare da yaro wayannan sune guda uku to menene alama na ainihin cirantuwan jini sashe zuwa ga sashe da kuma cirantuwan tsarki daga tsarki zuwa haila mai alaman shi da kuma haila zuwa tsarki to malamai sun tattauna kan wannan matsaloli daga ciki malamai sun yi magana kan mafi yawan kwanakin haila nawa ne mafi yawan kwanakin haila sun ce mafi yawan kwanakin haila wato an ruwaito daga imamu na malik cewa mafi yawan kwanakin haila kwana goma sha biyar ne mace ba ta wuce kwana goma sha biyar in jini ya wuce kwana goma sha biyar ya zama ya zama jinin ciwo wannan shi ne mazhaban imamu shafi'i amma abu hanifa ya ce aksaruhu asharatu ayyam mafi yawansa kwana goma ne mafi yawan jinin haila kwana goma in ya wuce kwana goma ta yi wanka ta yi sallah kun gane wannan ko to kaga wannan matsala akwai nasi akan shi ne in akwai nan sai ya ce to ai ga nassin da manzo Allah ya faɗa ishtihadi ne na malamai an gane to tunda ishtihadi ne zai iya daukan dacewa da kuma kuskure sanan nawa ne karancin kwanakin haila amma karancin kwanakin haila bai da iyaka a wajen malik malik yake bai da iyaka yakan yi ya to tunkudan jini in jini ya tunkudo sai tsaya haila ne an gane tunkudowan jini haila ne inda malik sai imam malik ya ce ba a lissafa shi a wajen wajen tsarki na idda da istibra'i wajen idda da istibra'i mace idan an ce mace ta yi istibra'i sai jini ya tunkudo sai tsaya ba a yarda da wannan jinin ba dole sai jini ya fito ya zubo ya fito sosai ya yi da dare yana zuba wasu ce dole sai jinin ya yi kwana uku an gano wannan ko yanzu haka kenan idan mutum ya saki mace an ce za ta yi jini uku sai jini ya tunkudo sai ya tsaya kuma ka dauki wannan maza ba za a lissafa shi ba za a lissafa shi ba to imamu shafi'i yana cewa kuma a luhu yawmun wa Laila, karancin jinin haila yini da dare ne kwana daya abu hanifa yace luhu salatu ayyam karancin sa kwana uku to ƴan uwa su fahimci duk wannan matsala ishtihadi ne na malamai babu wani nassi na qur'ani ko hadisi da ya nuna karancin sa ko yawancin sa akan shi to menene karancin tsarki kwana nawa ne karancin kwanakin da mace ke yi kira da tsarki misali idan jinin haila ya dauke kwana nawa za ta yi jinin bai dawo ba shine mafi karancin sa mafi karancin kwanaki malamai an samu ruwayoyi da yawa masu karo da juna daga imamu na malik ya ba da fatawa daban-daban an gane an ruwaito daga malik ya ce kwana goma karanci ta yi kwana goma kafin wani sabon jini ya dawo an waito daga malik ya ce kwana takwas kisa za ka mai risala ya sanya kwana goma ko kwana takwas shi ne mazhaban shi mai ahalari kuma ya ce kwana goma sha biyar kuma an ruwaito daga malik kwana goma sha biyar kuma duk wa'annan fatowi an ruwaito daga imamu na malik ya faɗe su an gani zuwa ga wannan ruwaya ɗin mutanen bagadada daga cikin malikawa suka dogara daga cikin dalibansa, cewa kwana goma sha biyar shine karanci shine mazhaba na mai askari amma ga mazhaba na mai risala kwana takwas ko kwana goma shine karancin tsarki na mace amma mai askari kwana goma sha biyar imamu shafi'i da abu hanifa wannan shine mazhabansu su ma sun ce kwana goma sha biyar shine karanci kenan in muka ce kwana goma ne mace na iya gama idda cikin kwana cikin wata cikin nawa a cikin kowane wata kwana goma in ta yi tsarki kwana goma sai wani jinin ya zo ba ta iya gama idda cikin kwana wata daya an gano wani ko in mun ce kwana takwas ne ba za ta iya gama idda kasa da haka amma an ce kwana goma sha biyar sai ta wuce wata daya an gano wani ko to wasu sun ce kai kwana goma sha bakwai shi ne karanci an gane to wannan shine mafi nisan abin da aka kulla ijma'i a kansa kwana goma sha bakwai shine mafi karanci to duk wannan gaba ɗaya ijtihadi ne na malamai kan shi to nawa ne mafi yawan tsarki aka ce mafi yawan tsarki bai da iyaka mace ne na kwana nawa zata mafi yawan kwanaki zata zauna na tsarki wata na iya zama shekara ɗaya cikin tsarki kuma tun da shekara ɗaya suke al'ada an gane su malamai sun tattauna wannan magana da yawa da kowa ya kawo irin nashi ra'ayi misali a kai to wace ce mai istihaza wace ce mai istihaza to imamu na malik bin anas rahimahullah ya ce mata kashi biyu ne akwai mata wacce ta fara al'ada akwai mace wacce ta saba al'ada Ya ce mace wacce ta fara al'ada za ta bar sallah da ganin farkon jini har zuwa kwana goma sha biyar idan ya yi kwana goma sha biyar bai yanke ba an gane wannan ko sai ta yi sallah ta zama to mai jinin ciwo wannan shine mazhaban shafi'i sai dai malik ya ce za ta ci gaba da sallah har sai ta tabbatar da jinin ciwo an karbo daga imamu shafi'i cewa za ta sake sallan abin da ya wuce na kwanaki sai dai karancin haila a wajensa shine kwana ɗaya to sannan ita mace mace ta saba yin al'ada idan ta yi jinin ciwo ya za ta yi amma mace ta saba yin al'ada akwai ruwayoyi guda biyu daga malik ɗaya ya ce za ta gina akan al'adanta kuma ta ƙara kwana uku idan ta saba yin al'ada sai kuma jinin ya zo ya zarce al'adanta ya za ta yi ta saba yin kwana biyar sai jinin ya zarce kwana biyar shi ne aka ce malik na da fatowi daga cikin fatowinsa akwai za ta gina kan al'adarta na da shi da kwana nawa kwana biyar ko sai kuma ta ƙara mai ta ƙara kwana uku sai ya zama takwas matuƙar ba ta wuce mafi yawan kwanakin haila ba shi ne kwana goma sha biyar wannan shi ne fatawan shi na farko sannan fatawa na biyu za ta zauna ilan ƙida'i a tsarin muddatin haif har sai ta kai mafi yawan kwanakin haila sha biyar ta zauna har sai ta kai mafi yawan kwanakin haila shine kwana sha biyar ko kuma ta yi aiki akan tamyizi in ta ga ya wuce kawai ta duba tamyizi na jini in ta kasance daga cikin ma'abociya tamyiz imamu shafi ya ce za ta yi aiki ne kan al'adanta kawai ta tsaya kan al'adanta in ya dauke in ya wuce al'ada kawai ta yi wanka ta yi sallah a gani to imamu imamu imamu qurtubi a cikin littafin sabidayatul mujtahid wani hayatul muktasi hmm. shi wannan bawan Allah yana daga cikin manya-manyan malaman malikawa na andalus Allah ya ji kansa shi ne wallafa wannan littafi na fikiyar mukaran mai suna bidayatul mujtahid wani hayatul muktasid kuma ya rasu hijiran annabi na shekara 595 595 ah, ya rasu to shi ba shi daga cikin irin malikawa nan masu takalidi masu cewa ai magana imam malik shi za a rinjayar ko abin da ya kama da wannan bari ku ji magana da ya faɗa na adalci wanda da malikawa na wannan zamani suna da wannan adalci da mutane da yawa ba su ɓace ba ga abin da yake cewa wa hazil aqawil kulluha al-muktalafu fiha inda al-fuqaha yace wayannan maganganu dukkan su wanda aka yi sabani a wajen malaman fiqh fi aqallil hayd wa aksarihi a cikin mafi karancin haila da mafi yawancin za wa aqalli zuhur da mafi karancin tsarki la mustani da laha illa tajriba wal ada ba wani madogaro gare ta sai dai tajriba da kuma al'ada kawai babu wani hujja a cikin qur'ani ko hadisi tajriba ne yau da gobe ne da kuma al'ada na mata ake dubawa wa kullun inna ma qala min zalika ma zanna anna tajriba aw qafatu ala zalik kowanne ya faɗi abin da yake zaton tajriba ta tsayar da shi akan haka ne kowanne ya faɗi iya fahimtarsa ne wal ikhtilafi zalika fi nisa a sura an yi urafa bi tajriba hududu hazil ashiya hmm. saboda sabanin wannan game da mata an gane sai ya zama to yana da wuya a iya ganowa da tajriba a iya gano haddi na waɗannan abubuwa ga mafi yawan mata abin akwai rikici wa ga fi zalika hadal kilaf sai wannan sabani ya auku allazi zakarna wa inna ma ajma'u ala anna dama idza tamada aksara min min aksar aksarar haid kawai sun yi ijma'i cewa lallai jini in ya ci gaba akan mafi yawan mudda na haila cewa jinin ciwo ne sun yi ittifaki akan wannan sai kawo hadisi da sauransu to sai ya ci gaba da cewa kuma a cikin wata magana amma istizhar amma irin jiran da ake cewa ayi allazi qala bihi malik bi thalath ayyam wanda malik yake cewa mace in ta saba yin al'ada sai ya wuce al'ada ta kara kwana uku matsar bai wuce kwana goma sha biyar ba ya ce fahuwa sha'un in fara da bihi malik wa sabu wani abu ne wanda imam malik da ɗaliban shi kawai suka kaɗaita da shi babu wani malami da ya goyi bayansa Allah ya musu rahama wa khalafahum fi zalika jami'u fuqaha al-amsar Ya yace dukkan fuqaha al-amsar malaman fiqh na birane sun saba wa malik akan wannan dukkan malaman fiqh na duniya ma adal auza'i banda imam al-auza'i kawai islam ya kun zalika zikiru fil ahadisi sabita domin wannan babu wani ambato a cikinsa a cikin hadisai tabbatattu babu wani hadisi ingantacce da ya goyi bayan malik akan wannan magana wa qadruhu ya fi zalika asarun da'if hakika an ruwaito asarai masu rauni kan wannan wa ya faɗi wannan kaga wanda ya faɗi wannan babban malamin malikiya al qurtubi a gane wanda baya takalidi din wani ne zai ce to ai malik ya dogara da hujjoji to ma kaga anan wajen ya fito ƙaro ya ce malik ba shi da wani hujja bil hasali ma sauran malamai sun saba masa kai bil hasali ma hadisan da ya dogara ba su ma inganta ba gaba daya sarai ne masu rauni kaga wannan shine addini ya zama kana yin addini ba kana takalidi da wani bane ko ka rufe ido babu wani mutum wanda za a ce duk maganar da ya faɗa ba kuskure a gare shi sai manzo sallallahu alaihi wa sallam saka matsalar haila mafi yawan shi al'amari ne na ishtihadi abinda malami ya ishtihadi a ciki in ya dace yana da lada daya in ya kuskure yana da kuma kaza misali amma dai yanzu mun fahimci ga yanda ake bada fatawa idan mace tana da al'ada wanda yake bata da ita sai ka bata fatawa kan al'adanta idan kuma bata da al'ada amma tana iya bambance kala sai ka bata shi in bata iya bambance kalan haila da jinin ciwo sai ka bata fatawan mafi yawan mata kwana nawa suke yi kwana shida ko bakwai shi ma cin kwana shidan za ta duba mata sa'o'inta suna shida ne ko bakwai sun gane ku to insha Allah za mu tsaya a nan so lokaci za mu ci gaba gobe Allah ya kai mu gane da bayani akan haila eh wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh kaman maganganu da ake yawan amfani da su haka a shi wai matan da suke yawan haila alama ne na cewa za ta sami yara da yawa wata ke da haila da su ya wannan gaskiyar magana eh to maganar da wasu suke faɗa cewa mace mai yawan haila alama ne za ta haihu to gaskiya haila yana daga cikin alama cewa mace lafiyar talau mace in ka gabata al'ada al'adar ta ya ɗauke baya zuwa to za a ce ta ga likita domin zuban wannan jini shine alaman cewa daidai take in an take da za ta iya samun juna biyu misali an gane wannan ko ba gaskiya wannan zuban jinin alama ne kyau za ta haihu kuma amma cewa wai in hailan na yawan zuba za ta haifi yara da yawa to gaskiya ban san dalili akan wannan ba ban san dalilin da ya tabbata kan wannan ba eh wa alaikum salam Mm. al'ada yakan canza lokaci zuwa wani lokaci wani lokaci mace in tana wani gari za ga al'ada tana kwana biyar in ta dawo wani gari kuma sai ya canza in tana gari mai sanyi al'ada yakan canza ta koma gari mai zafi an gano wannan ko ko kuma mace da tana yarinya ta shekara goma sha tana kwana biyar za ta iya zuwa nan gaba in ta yi aure daga ya koma kwana goma ko fiye da goma na fatan gane wato saboda kasancewan canjin shekaru da canjin abinci da canjin wuri duk yana hukunta yanayin haila kuma ce malamai sun samu sabani ga fatawan haila ne lura da da garuruwan da suke ciki an gane malaman da suke garuruwa masu zafi su daban ne na haila dangane a akan wanda suke garuruwa masu sanyi a gane ko za ka kila matan da suke garuruwa masu zafi sai ce kila hailan su kwana bakwai bakwai suke yi to mata kuma wanda suke gari mai sanyi zai ce suna kwana biyar biyar misali to kaga malamin zai istinbadi dole ne sai ya duba irin gari mai sanyi ne ko gari mai zafi ne ya yi fatawa to al'amari ne mai wuya kwarai da gaske shi yasa malaman fiqh ba karamin kokari suka yi ba wajen istinbadin hukunce hukuncen addini Allah ya musu rahama amin eh da Eh. yakan da inda ya zamanto gini ba ta gane ba ta da tamizi kenan in ba ta da tamizi ba ta da kuma al'ada sai ta koma al'adan galibin mata mata galibi kwana nawa suke kwana shida ko bakwai sai ta yi amfani da shi an gani wannan dai hadisai guda uku nan ne zaka ake goggewa yadda fatawan haila kan shi an gani sai kuma sauran hadisai sun dan yi ƙarin bayani ne kan wasu masail wanda ba sa kara sun karya ba kamar wannan eh. na'am dangane da ummu habiba din eh. eh, matan manzon furin jayi kuku ce ban gane ba inda kace kamar an yi sabani din nan na a ah, akwai Zainab bintu Jahash Zainab bintu Jahash na ita matan manzo ce ya yi. shi ne musamman ke cewa yana shakka a ce ita ta ita ma ta yi amma malamai sun sa ta daga cikin masu yi su tara ne har da ita ciki eh insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk